Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Bayan sallama irin ta addinin musulunci ina wa kowa fatan alkhairi. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan tashar ta mata Habib 24 TV. Wanda kuke kasancewa da ni dan uwan ku Habib abdallah wanda yake gabatar da shirye-shirye a gidan nan. Kamar yau ma dai ni ne. A yau inda darasin namu zai ci gaba akan da falalar azumi da kuma abubuwan da ya kunsa. Yau inda za mu faɗa muku wani ranaku ne aka hana yin azumin nafila yau insha Allahu akan haka za mu yi bidiyon nan bismillahir rahmanir rahim ranakun idi guda biyu wato ƙaramar sallah da babbar sallah duk wannan ba a yin azumin nafila hakanan kwanaki ukun da ke gaban ranar babbar sallah su ne ayyamu tashrik sai dai inda wani uzuri su ma na ranakun ba a yin azumi na asu keɓantar ranar juma'a kawai sai dai ka haɗa ta gabanta ko ta bayanta ka keɓanci ranar juma'a ka ci kawai za ka dinga yin azumin nafila sai dai ka haɗa da ta gaban ta ka ko kuma kafin ranar ma shi maka dinga yi keɓantar ranar asabar kawai sai dai ka haɗa gabanta ko kuma bayanta ma'ana shi ma sai dai ka haɗa da juma'ar sannan asabar ɗin ko kuma ka haɗa asabar da lahadi sani hakanan ranar shakku kamar ana zaton gobe ramadan zai kama ko kuwa shi ma wannan ranar baya halatta kai azumin nafila hakanan yin azumin katutur ba hutawa kullum ka dinga yin azumi kawai ba hutawa kullum shi ma wannan baya halatta a dinga yin azumin nafila hakanan matar da mijinta yake nan a gari sai dai in da izininsa. Ma'ana, matan aure in tana da aure kuma mijinta yana gari yana halin yana tare da ita, to baya halatta ta ce lalle lalle sai ta yi azumin nafila. jeran ta azumi ba tare da sahur ko buɗe baki ba, a yi kwanaki ana yin haka. Kai ta yin azumi ba tare da kana yin sahur ba, kuma ka ce azumin nafila ne. to shi ma wannan ba a so baya halatta Allahu a'lam muna godiya da yadda kuke biye BBS wannan channel ɗin ta mai albarka ta 24 TV Allah bai zumunci amin